Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ke ƙoƙarin gudanar da bincike game da wannan lamari biyo bayan ƙorafin da ta karɓa daga wasu mutane. A yayin taro da manema labarai a fadar Kano, walin Kano Alhaji Mahe Bashir Wali, wanda shine babban ɗan majalisar sarki mai kula da harkokin kuɗi na majalisar masarautar Kano, ya ce waɗannan rahotanni ba su da tushe ballantana ma makama. Zamana na ɗan majalisar sarki mai kula da harkar ah, asusun emirate council da zama wajibi waɗannan maganganu ko ce zarge-zarge ɗaya bayan ɗaya kuma bincike kanmu da kanmu mu ga menene abin da yake gaskiya ko rashin gaskiyar wannan a cikin bincikenmu da muka yi mun fuskanci cewa mai mataba sarki na yanzu bai gaji biliyan kudu ko shida abinda sarki gada lokacin da sarkin kano ya rasu allah ya gafarta masa allah masa rahama lokacin da ya rasu su bai bar waɗannan kuɗi a kamar yadda aka faɗa ƙarshen rayuwarsa abinda emirate council suke da shi shine biliyan biyu da naira miliyan 875 da naira 163 da ɗari hudu talatin da ɗaya da kwabo goma sha bakwai amma a cikin wajen bakwai ga watan biyu kafin rasuwarsa an tadda miliyan ɗari tara da tamanin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da hudu da ɗari biyar da uku da kwabo saba'in da tara wanda aka biya 'yan kwamitin gini a dubai railway city na darmanawa don ci gaba da wannan project saboda haka abin da ya rage a wannan lokaci saura a biliyan ɗaya da naira dubu ɗari takwas da casa'in da uku da ɗari uku da saba'in da takwas da ɗari tara da ishirin da naira ɗari tara da ishirin da bakwai da kobo talatin da takwas wannan shine abin da sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya gada dangane da batun kudaden da aka ce sarkin na kano ya kashe wajen buga wayar tarho da kuma sha'anin sadarwa na kafar intanet walin na kano ya yi ƙarin haske sama da kansu bai taɓa sai wa sarki mota rolls royce waɗannan motoci abokanansa su zamansa sarki su suka donatin waɗannan motoci gare shi amma ba emirat council babu ba inda muke da rakodin emirat council ta taɓa ta sai wa sarki motoci rolls royce sai biyan naira miliyan 37 na 54,000 ga airtel masu wayar hannu to an biya cikin su da span up shekaru uku da sarki ya yi shi ne aka biya waɗannan accumulated bills na airtel wannan shi sarki an yi identifying nasa da wannan lamba guda ɗaya ta airtel ɗin da inda di a ita ake kiransa ita aka san shi da ita shi kuma zai kira da ita yake to most of wannan accumulated bills nan kudin roaming ne in an fita waje. Haka zalika babban ɗan majalisar masarautar ta Kano kuma mai kula da sha'anin kuɗaɗe a majalisar masarautar ya bayyana hanyoyin da majalisar masarautar ta Kano ke samun kuɗaɗe. Dama ita Mother Council hanyar samun kuɗin ta guda biyu ne muhimmai grant da ake bawa ba mu tarifa na dukkanin abin da kowace local government federal government ta bata to za a ba amurka council 3% of that amount to kuma the 3% collected or donated by the portfolio government to 10% of the 3% su kuma gwamnati ta jiha ita ce za ta ba wa amurkansu to saboda haka the sum of 1.7 million 27,938,660 was collected between july 2014 and 1st of march 2017 abinda aka ka abinda aka bamu biliyan 1 na takwas wanda yake ya gaza abinda ya kamata a bamu dangane da doka wanda ya kamata a bamu dangane da doka shine ne lokacin nan guda goma guda 44 kowace za ta ba mu 3% na abin da aka bata ita kuma gwamnati za ta ba da 10% na abin da ko local government na suka tara amma tun hijira ta 2012 aka tsaye da mu da ba da waɗannan kuɗaɗe sai zama yau an bayar ta wata biyu wata uku ba a bayar ba wani lokacin ma har ya wuce haka sai muna tsalle-tsallen yadda za a samu a biya albashi amma alhamdulillah ba dai taba kasa biya ba a ƙarshe walin na kano ya yi bayanin cewa matakin fayyace alƙalman baya nufin amsa ga gwamnati ko kuma hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano da ke shirye-shiryen bincikar lamarin illa dai mataki ne na fayyace yadda al'amura suke biyo bayan yadda aka yada jita-jita a cikin kafofin sadarwa na sada zumunci ta intanet Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.